mutum addini yana da matsayi to ya san abin da yake ya kuma gane inda ya dosa ya san kuma don me ya zo amma ya jahilci haka to shi kenan shaidan ya same shi sai ya ɗora masa girman kai shaidan yana iya yi masa ilhamar cewa kai yanzu ai da can kayi yanzu kai ka wuce wannan Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ta'ala ya buga mana duk mutumin da ya zamanto mumini to shi bin ƙura'ani abu ne mai sauƙi a wajensa bin sunna ta manzon Allah abu ne mai sauƙi a wajensa amma duk kafiri in ka ce ya zo ya bi ƙura'ani ya zo ya yi addinin musulunci ji ya ce kamar ka ce ya je ya hau sama ya je wajen zahara ba ta can ba wani tauraro Allah ga tabara yauwa ka san ko akwai aiki a ce sai ka hau sama ka iso ta yanzu zai za ka iya to haka yake ji in ka ce shiga musulunci har ne? Kamar ka ce ya hau sama Allah ce faman yuridillahu duk wani haka ne kuwa wanda duk Allah yake nufi an ya hadiyahu zai shiryar da shi ya a sadarahu sai kaga ya haskaka ya buda ya haska masa kirjinsa ya buda masa ya yalwata masa kirjin zuciyar kenan ya yalwata don me ya zauna ciki lil islam don musulunci ya shiga zauna sai ya ji a ransa a wannan lokacin ba abun da yake so kamar musulunci komi musuluncinsa shine gaba bai fifita komi a kan addinin musulunci duk abin da yake aka ce to ga harkar addini na musulunci to yanzu can yayi don ya san shine abin da Allah ya turo shi duniya don yayi yashrah sadrahu lil islam sai kaga Allah ya buɗa masa ƙirjinsa don musulunci ya shiga ya zauna a cikin zuciya Allah ka zaunar mana da musulunci a cikin zukatanmu ya zamana daga kafir gita ka ji da kake sha'awa musulunci abokanan yan uwa na rayuwa musulmai to ka ce da jifa amma ka farka ka ji kawai abinda kake so baka tuna musulmai ba baka tuna musulunci ba to akwai gyara Allah ya saurari wa man yurid wanda kuma Allah ya nufa an yi zillahu ya batar da shi ya al-sadarahu sai ya sanya kirjinsa zuciyarsa bayyikan kuntatatta bayarwa a yunke take a matse harajan matsatsa ka annama ya sa'adu sama in aka ce ya shiga musulunci sai ya ji kamar an ce ya hau sama kamar yanda ka san hawa sama ba zai yiwu ba to haka shi yana ganin musulunci a gunsa ba zai yiwu ba gashi abu mai sauki amma ya kai hawa sama wuya a gun arni kazalika kamar haka ne ya ji Allah yake sanya rijisa shaidanu alallazina la nuna. su zama na su ne suke jagorantar wanda ba su da imani sai kuma shaidanu su zo su dora ka akan wata hanyar da tafi musulunci wuya ku gyara lasifi can ta waje ga Allah ta dan sai su zamanto sun fi ainihin abinda suke yi din fi musulunci wuya haka ne ko yanzu idan ka kasa zuwa daukan alari sai ka je ka wuni kana saluka eh wallahi malam saluka da daukan alari ne yafi sauki gara daukan alari eh in ka yi kiyamun laili sai ka yi kiyamun nahari kana kwallo kai ta bol wai so kake ka koya ai ana samun kudi aikin banza eh da azumi na gwamnati can suna ta yi suna gudu wai azumi suke kuma wai suna kilisar kwallon kafa da yamma cikin wata ramadana ‘ya'yan musulmai ne zunzuruto ko arne ɗaya babu dukansu da shi ranar suna ba amin abinda zaka bari na addini to in ka bar shi kuma shaidanu ba za su bar ka ba sai su tsora ka kan wanda ya fi shi kuma kai ka ji shi kake so shi ya sa Allah ya ce kazalika kamar haka ne ya ji Allah Allah yake sanyawa rijisa shaidanu alallazina la nuna. sai su zama su ne suke rinjaye akan dukkan waɗanda ba su da imani Allah ya kare mu akwai matsala ga duk mutumin da yake ji a ransa bai damu da addini ba shi da kansa fa ya kamata ya yanke wa kansa hukunci ya kamata ka ji a ranka duk abin da ake na musulunci ya kamata a ce fa an yi da ni ni ma fa musulmi ne to amma wani duk ko taro ake na musulunci sai dai rika cewa yau naji kuna da taro ko naji ana kuna da wazi yau ko ya yau ba ku tafi tafsirin ba ne shi kan baya ciki sai dai rika tamba ya na ganka a gida ya baka je ba ne yau to kai ba a shi dama baya zuwa wai wani an ce ya baka je wajen wa mai ce ka taba gani na na gode na taba ganin na je eh, eh wai an taba ganin ya je to wata kalma bai kamata mutum ya faɗe ta ba wawa ne wallahi wannan kuma shi din yana da dan kokarin sa ma ba kawai rashin sanin bai san me zai faɗi ba amma ma an taba gani eh wai ka taba gani na zuwa irin wannan yawace yawace ne amma yana zuwa kasuwa ai kasuwa hakonkon wallahi duk gargadar da shi ake canye shi to wa ma kalabatu lijinna wal insa illa liya'budu wa ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati duk irin abun da kake ji da shi din Allah ya ware shi ce ba don shi ya turo ka ba bai turo ka ka tara kudi ka je ya tambaye ka fan nawa ka tara a duniya gona nawa kake da ita duk shekara garke nawa kake da shi na shanu da tumaki rumbu nawa ka baro sito na abinci Allah zai maka wannan tambayar a da yaya ka bautawa Allah da yaya ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah da ilimi ko ka bauta wa Allah da jahilci ita ce tambayar da za a yi faman yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil-islam yaqulu ta'ala yuwassi'u qalbahu lit tauhidi. sai a yalwata zuciya sai a zuba tauhidi kaɗai ta Allah a cikin zuciya sai ya zamanto kawai kadaituwar ubangiji ne a ciki musulunci ne a ciki amma baya tunanin duk wani abun da zai jawo masa rabuwa da addini to ba ruwansa da wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi jabir in ban manta ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu duk harkar da za mu shiga mu istihara mu yi istihara istiharan ne ko kasuwa za ka soma ka ce Allah na baka zaɓi ka zaɓa mini in ka san wannan harka ta kasuwanci da zan soma alheri ne gare ni a rayuwata ta duniya da kuma addini na ba zai samu tawaya ba to fayassir huli faƙaddir huli ka sauƙaƙa mun shi ka kore mun shi ka ƙaddara mun shi idan kuma ka san ba alheri ba ne sharri ne a cikin rayuwata ta duniya da kuma rayuwar addini na zan samu matsala to ka kawar da wannan abun daga gare ni ka kauda ni daga gare shi ka zaɓa mini wanda ya fi shi alheri ya ce kowane abu za ka yi karka ce kawai allah ba ni kaza imani ne kawai zaka ce Allah ka bani imani tabbatacce shi ba a ba ba a nan amma aure za ka yi don ka ga matar ta ma karka ce Allah ka taimake ni in in aurenta alheri ne a cikin rayuwar duniya na da rayuwar addini na ka sauƙaƙa mun aurenta ka ƙaddara mun shi in kuma ba zai zama alheri ba ka cire son ta ka cire sona a cikin zuciyarta ka cire son ta a zuciyata ka canja mini wata shikenan ko ma menene ko gida ka tashi sai sai yi wannan istihara ko fili za ka saya yi wannan istihara Ko kowane irin abu ne ko mota za ka saya yi wannan istihara to insha Allah za a ga in har ka saya din zai zama alheri gare ka a rayuwarka da na addini shi musulmi komi idan har zai zama matsala a addininsa to bai zama masa alheri ba shi yasa Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa ma uridu minhum min rizqin ni ba na nufin arzikinsu wa ma uridu an yut'imuni kuma ba na nufin su ciyar da ni inna Laha allah huwar razzaqu shine mai arzitawa zulquwatil matin kuma shine ma'abocin karfi ba wani abu da zaka yi kace bari ka taimaka wa Allah bari ka za wa Allah Allah shine mai agaji kuma shine mai taimako a Allah sai ya zuba wa mutum imani sai ya zuba masa son addini a cikin zuciya idan Allah ya nufi mutum da son wato da alkhairi kenan kamar yadda an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul mu'minu aqyas wani mu'mini ne wani mu'mini ne yafi a cikin mu'minai a cikin masu imani sai ce aksaruhum dhikran lil maut mutumin da yafi tuna mutuwa ka san idan kana yawan tuna mutuwa za ka rage buri in kana yawan tuna mutuwa za ka ƙara buri in kana tuna mutuwa za ka rage buri za ka kuma ƙara buri za ka rage burin duniya za ka ƙara burin lahira an gane wannan Tunda kana tuna ƙila fa zan mutu ko yau ko gobe sai ka yi buri Allah Ubangiji ka ya taimake ka ka karkare da aikin alkhairi don me don akan tashi mutum akan abun da ya mutu a kai yubu asulmaru alama mata alaihi ana tada mutum akan abun da ya mutu a kai shi yasa ake son mutum ya mutu da tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to sai mutum ya tashi da haka sai ka ƙare sallar zahar cikin jama'a sai ka rasu ko ka ƙare sallar la'asar ka rasu ko ga gama magariba ka rasu ko ka yi isha'i ka rasu ko ka aje karatun ƙur'ani sai ka rasu ko kuma ka kai azumi ka rasu ko ka ba da sadaka sai ka rasu ko ka yi sulhu sai ka rasu ko kana harkarka na kasuwanci kana bi kana taka tsantsan kana bi baka shigar da haramun a ciki sai ka rasu duk aiki inda na alheri ne to ibada ne gummuni amma kana toge kana alhush kana keta kana mugunta kana gulma kana duk ka gama cutar wani kuma ka kulla wani burin cutar wani gobe sai ka mutu ka san shi mutum abinda duk yake shi ne in ya gama na yau gobe kuma zai kulla burin yin na gobe in aikin ka cuta ka gama cuta yau kuma burin ka gobe ma ka je cuta to sai ka mutu to da haka za a tashi mutum a macuci ka gama aikin alkhairi kana da burin in an jima zan yi ko kuma gobe zan sake zuwa in yi alkhairi sai ka mutu to sai ka tashi cikin mutanen alkhairi to alkaisu mutumin kirki mai hangen nesa mai tsantseni shine aksaruhum zikran lil mauti wanda ya fi su tuna mutuwa mutumin da ya fi tuna mutuwa to shine ya fi kowa a cikin masu imanin ma Allah ubangiji ya taimake mu wa aksaruhum lima ba'da al isti idadan ya kuma fi su tanadin abin da yake tarawa wanda zai yi amfani da shi bayan ya mutu ka san wani shi kullum tara abin da zai ci kafin ya mutu wanda zai sa kafin ya mutu wanda zai hau kafin ya mutu wanda zai yi kwalliya da shi kafin ya mutu shine damuwarsa amma baya tara abin da zai amfana da shi ba'adal mauti bayan an mutu to wannan yana da ƙarancin tunani mutumin da duk baya tanadawa kansa abinda zai amfane shi ba'dal mauti sai dai qablal mauti to ai wannan ya baro abun sa baya don in dai kana tara abu don qablal mauti ne to kana mutuwa wannan abun ba rabon ka bane ka tarawa magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin kuwa yake so ya gyara dukiyar magada ya lalata tashi wane ne kuma yake so ya gyara tasa ya tauye ta magada suka ce ah, ai nan kowa tasa yake so ya gyara ya rasulullah ya ce ba haka ba in dai har mutum tasa yake so ya gyara to ya fifita lahirarsa a kan duniya don duk dukiyar da ka mutu ka bari ba ta ka bace ta magaji ce amma wacce ka sadaukar kafin ka mutu ko kai wa addini aiki da ita kafin ka mutu to ita ce taka yanzu boro biyu ne ko kuma bankuna ne guda biyu ka bude akawun anan ka bude anan Allah ya zira maka hangen da yake hangenka da shi ya gani wani akawun ne ka fi fifitawa ɗaya bankin na lahira ne ɗaya kuma bankin duniya ne to ina ne aka fi kai kuɗi wallahi na duniya na duniya aka fi zubawa ko na lahira idan aka ce jama'a a bude akawun ba a zuba hannun jari in aka ciro ya dubi tsohuwar naira ɗari sai a ce to a kai ta lahira wannan don wannan ba za ta kasu a duniya ba a miƙa ta lahira sauran dubu-dubu miƙa ba a kai bankin duniya sai bankin duniya wani kuma ishirin wani goma wani naira biyar kuma ga su a ɗaure wayannan ba irinsu ba a sadaka da irinsu su eh, ba a amana daga kayi haka ka duba ba canji ka wallahi da sadaka nake so yi kuma ba canji Ka kayi wa kanka bawan Allah <laughs> wancan bankin naka ne kai kadai ba mai taba maka wannan kuma ba naka ne kai kadai amma shi kake ta tarawa kana ta jibgawa kana ta jibgawa he ka lallaba lahira he ka bar shi wallahi haka muke ka gani ba can ne sai ne to wanda yafi isti'dadan tanadi lima ba'dal maut don abin da zai zo bayan mutuwa to wannan shine alkaisu wanda fi hangen nesa ya fi hankali ya fi tunani ya fi tattali mai ajiya don gobe ba mai ajiya don yau ba duk mutumin da kaga don yau kawai yake yi so bai da hangen nesa sosai Allah ya kare mu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi ake kira alkaisu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya faman yuridillahu an yahdiyahu yashraha sadrahu lil islam qalu kaifa yashrahu sadrahu ya rasulullah yaya Allah yake bude kirjinsa ya yalwata shi ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace nurun yuqzafu fihi haske ne da ake jefawa a cikin zuciya wayan sharahu lahu sai ya yalwata shi wayan fasahu sai ya ainihin bude sai kawai musulunci sai ya shiga sai ya zauna imani sai ya mamaye shi sai kuma jin kai da ainihin tausayi da son Allah da son manzon Allah da son addini da son masu imani sai ya mamaye zuciya sai ya zama waliyin Allah kalu sai suka ce fa hal li zalika min amara shin akwai alama da za a gane hakan ta san sahabi da kwaɗayin irin wannan su duk abu sai sun ƙwanƙwance shi don su ga sun misaltu kowace aya sahabi in ya haddace su sai ya in ya san fassaranta kuma sai ya gwada aiki da ita su haka suke yi suka ce to akwai wata alama da ake gane buduwar kirjin mutum da ake gane haske ya shiga cikin zuciyar akwai alama da Allah subhanahu wata'ala yake ajewa wanda da wannan alamar ne ake ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce e, akwai alama yu'rafu biha da ake ganewa da ita annabi ya ce al'ina batu, ila darin kuludi za ka ga duk wanda Allah ya buɗe ƙirjinsa ya sa wannan hasken na imani ya zuba masa ainihin son musulunci to za a ga akwai ina batu komawa ga Allah yin aiki lidaril kuludi don gidan dawama za a ga ya fifita sana'arsa ta gefen hannun jarin gidan aljanna wata jafi an daril gururi za a ga yana nisantar gidan rudi ina ne gidan rudi gidan duniya to za a ga yana kaka tsantsan da gidan rudi wal istidadu lil mauti za a ga kuma yana tattali don abin da zai biyo bayan mutuwa qabla liqa'il mauti tun mutuwar bata zo ba yake mata kane domin ranar tafiya farauta kace ina zan samu kare ko ka same shi ba zai ma amfani sai dai ka nemi karen farauta kafin lokacin farauta ya yi ka yi masa horo ka yi masa tarbiya a nan ne zai maka farauta in kaji to ba ka tana dawa mutuwa ba sai ranar mutuwar sannan ka ce za ka yi tanadi ba zai tanadu ba to mai hankali shine wanda allah subhanahu wata'ala yake sa masa irin wannan Allah ya taimake mu yace idza dakala al-imanul qalba idan imani ya shiga zuciyar mutum in fasaha lahul qalbu sai zuciyar ta bude wa sharha sai ta yalwa sai kaga kawai ya zama mai imani zu abinda aka ce Allah ne yace sai kaga ya karba Manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fara sai kaga ya yarda kawai don me don Allah ya bude kirjinsa don imani ya shiga ya zauna قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة kala na'am al-inabatu ila daril an والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت wannan ita ce alamar ko yanzu ka ji haka ya zauna a zuciyarka to ka gode wa Allah ka dage kuma kai ta addu'a kada a shaidan ya rinjaye ka in kuma ka ji babu haka zuciyarka to ka dage kaga ka samu hakan din Allah ya taimake mu a gaba sai Allah ya ce وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الله تنكيو wannan mun yi magana akan wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya buɗa masa sa ko to akwai kuma ai wanda aka ce ka annama ya sa'adu samai shi kuma wanda ba a nufe shi da alkhairi ba shi kuma sai a mai da zuciyar tasa kuntatatta matsatsa in an ce ya shiga musulunci ya shiga imani ya shiga tawagar musulmai masu imani kamar an ce ya haura sama faka annama ya sa'adu bis sama'i kamar an ce ya haura sama ne kama la yastadiu ibnu adam kamar yadda ɗan adam ba zai iya ba an buluga sama'a ya iso karshen kololuwar sama to fa kazalika kama haka ne la wa an dukula tauhida ba zai iya ba a ce ya shiga cikin layin tauhidi tauhidin nan shine fa musuluncin mutane sun ɗauka in kace kawai musulmi ne kai shikenan wallahi da yawa suke kiran kansu musulmai ba musulman bane don duk mutumin da yake shirka bai cika musulmi ba kamar yadda ka san hawa sama yana da wahala yanzu haka ba tsani ba komi a ce ka tafi sama zai yiwu to wallahi haka wani ba zai iya shiga layin tauhidi ba ba zai iya ba in ma kana masa wa'azi kana masa wa'azi komi zai ce ya yarda komi ya yarda in ka ce tauhidi tauhidi zai ce ma ya yi tauhidi yake ka dogara da Allah shi kadai ka yi yanka don Allah ka yi addu'a ka karoki Allah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ba a son yi wa Allah tarayya a kan kowane bangare to a wannan lokacin zai ce ka wannan kan ba zai yi ba ka annama ya sa'adu fi sana'i kamar an ce ya hau sama kamar an ce ya haura sama wani mutum ne su biyu abokanai ne abokanai ne na ƙudda suna tare sai ɗayan Allah ya bashi imani sai ya ji wa'azi sai ya karbi wa'azi dukkansu kuma da mushirikai ne ba wai mushirikai irin wa'yancan arna ba fa cikin masu sallah suke amma dukkansu da ƙwararru ne a shirka kowa in ya shiga fage bai tabuwa za a ga in yana kirari in hularsa ta in aka daga hular kudan zuma na tashi kaga abubuwa suna hutowa ta kunne da hanci masu rai bayan kallo suna tsaye eh, to sai Allah ya sa wa ɗayan imani hmm. sai ya tattaro gurayen da layun da dagogin da waɗannan kafuna kafunan da komi ya ɗauko kwandon yace wa mu tuba ni na tuba yace kai me ce ya tuba yace kai me yace na tuba yace yanzu me za ka yi da wannan yace konawa zan yi yace ba ni shi yace ba zan baka yace to wallahi ba za ka kona shi ba to ya dan fi shi karfi ya kwace kwandon yace ka kwatanta mun yanda ake ni yanzu zan soma eh? yace ina tun da na riga na tuba ko ka rike shi ba zai ma amfani ba don ba zan gaya ma yadda ake yin ba ya ce don Allah ka gaya ya ce wallahi ba zan gaya ma don don Allah na tuba ya hana shi ya kona ya rike ya aje kwandon yana nan yana rike da kwandon ya rasa yadda zai yi shi in ya ɗauko ya duba ya duba sai kama kuka yana tuna yadda da abokinsa ɗin yake gagararre ne ga abun amma bai san yadda zai yi da shi shi kuma ya tuba Allah ya taimake shi ya riga ya tuba ya waƙar kuma tsakani da Allah ya yi tuba irin na gaske ya ɗauko gidansa ma daga ruga ya komo cikin jama'are a wannan lokacin irin masu gidan gona ne da sai ya ɗauko iyalansa kwata-kwata sai ya dawo cikin jama'a sai ya zauna ya kama karatu kafin Allah ya masa cikawa sai da ya zama ko malami sai da ya zama malami saboda tubansa da gaske Allah kuma sai ya karfe shi to da yawa 'yansu idan aka ce imani sai ji kamar yana da shi musulunci sai ji kamar musulmi ne amma fa tauhidi nan in babu to babu imani tauhidi nan in babu babu musulunci to shi yasa yake kama la yastabi ibnu adam kamar yadda dan adam ba zai iya ba an sama a ya haura sama to haka zalika la yastabi wa an yadkhula tauhida haka ba zai iya shiga tauhidi ba wal imana ko ba zai iya rike imani na gaske ba ba zai iya ba ya aje shi fi kalbihi a cikin zuciyarsa hadi hatta ya dakula Allah fi kalbihi har in Allah ne ya aje masa shi a cikin zuciyarsa in Allah ya aje mar kuma kenan. sai ya ji ba abin da yake so kamar tauhidi ba abin da yake so kamar imani ba abin da yake so kamar musulunci ba abin da yake shauraro kamar ya ji shari'a ta zo daga Allah shari'a ta bullo masa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to amma idan ba Allah ya maka wannan baiwar ba to ba za ka iya jin wannan ba a cikin ranka sam ka annama ya sa'adu fi sama sai ka ji mutum kamar an ce ya hau sama empty haka nan ba tsani Allah kare mu kazalika ya Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minuna yaqulu kama ya ja'alullahu sadra man man arada iblalahu kamar yanda Allah ya sanya zuciyar man arada iblalahu wanda Allah ya yi nufin halakar da shi ya sanya zuciyarsa ta zama bayyikan harajan kuntatatta matsatsa to kazalika yusallitu Allahu shaytan haka kuma Allah yake sallada shaytanu alaihi a sai su zama kuma sune suke jagorancin ga can imani yaki sai ya dawo kuma yana bin bokaye yana bin tsofaffi masu masu gulmace gulmace masu kaza yana baran neman asiri maimakon ya bi malamai yana baran yanda zai yi addini sai ya dawo kuma neman asirai zai shiga shi yanzu zai tsara wa shirkar sanda wani bayan da kake tafiya neman ilimi haka zai fita ya bar dangi ya tafi neman tsafi sai ya tabbatar da ya iya tsafi sannan ya dawo ya ba karkararsu mamaki in ya san tsoho yana da irin wannan kulumbotan to komi zai rika yi mara sai shekaru yana mar noma don ya samu mm. kamar yadda ka san zaka iya zama a gun malami kana masa aikace aikace don ka samu ilimin addini to haka shi ma Allah ya sauka to Allah ubangiji ya ganar da mu kazalika yusallitu Allahu shaiɗan, haka Allah sai ya sallada shaytani alaihi kansa. wa ala amsalihi da shi da ire-irensa mimman abal iman irin waɗanda suke ƙin yin imani billahi da Allah suke ƙin yin imani da rasulihi da manzon Allah fa yaghwihi sai wannan shaydan ya fatar da shi wa yas'aluhu an sawaha wa yasuddahu sai ya kange shi an sabilillahi ya ana shi gane addinin Allah Abdullahi dan Abbas da yazo yace rijisa dinnan mun fassara shi tun da muna cewa shaydan ko ga abin da Abdullahi dan Abbas shi ma yace yace ar-rijis ash-shaytan ake nufi wa qala mujahid ar-rijisu kullu ma la khayra fihi duk abin da babu alkhairi rijis ne eh, wa qala abdurrahman ibn zai ibn aslam arrijisu al'azabu. to wanne ne ba wanne ne ba <laughs> eh ma la khaira fi aw shaytan aw al-azab duk fassarorin nasu ba masu dadi ba ne eh to shine asalin wannan eh, kazalika yaj'alullahu rijsa alal layu la yu'minuna haka Allah yake sanya tanadin arrijisa in ka ɗauki fassarar tan Shaiɗan, ko wani shaydani sai kawai ya zo ya sa ka a gaba sai ya zama shine jagoran ka maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon littafin Allah maimakon addinin Allah sai ya zama shaiɗani kake bi ko kuma rijista sai ka zamanto ka bar alkhairi wanda yake cikin addinin musulunci ka koma al'ada ka koma bid'a ka koma shirka mala kaira khaira fihi ka koma aikin da ba alheri ciki in ka ce rijista al'azabu maimakon ka yi aikin da za a rubuta ma lada sai ka koma kana aikin da za a rubuta ma azaba to wanne ne ba wanne ne ba kowace fassarar ɗin ƙarshenta za a dawo a kan azaban ne in ma shaiɗanin kabi ƙarshenka azaba in ma mala kaira fihi kabi ƙarshenta azaba ne ai to Allah taimake mu wa kira siratu rabbika wannan hanyar da shaiɗanu ba sa so mushrikai ba sa so yan bid'a ba sa so duk wani arne bai so shine siratu rabbika mustaqima hanyar ubangijinka wacce take miƙaƙƙa wacce babu karkata a ciki wanda za a ce maka ƙalan lau Allah ya ce ƙala rasulullahi manzon Allah ya ce to ita ce siratu rabbika mustaqima hanyar ubangijinka wacce take miƙaƙƙa kad sannan aya Allah ya ce tabbas wallahi mun rarrabe wa mutane ayoyin mu dalla dalla mun fayyace su filla filla ba kowa yake ganewa ba illawa liƙaunin zafaru ga mutanen da suke wazantuwa duka wanda ba zai wazantu ba kan ba zai ma gane me aka yi ba yanzu wannan surutu kawai na ji yana yi ba zai ma fahimci inda aka dosa ba Allah ya sauka lahum daru salam lahum daru salam da rabbi ووليهم بما كانوا يعملون قوم يذكرون waɗannan mutane da suke wa'azantuwa Allah ya ce lahum darus salam suna da gidan aminci ina gidan aminci yake gidan aljanna a ina gidan yake inda rabbihim wajen ubangijinsu yana can Allah ya tana tanada musu wa huwa waliyuhu kuma su ba su da wani wali da za su bi su bar dokar Allah dokar Allah ita ce doka a gunsu don Allah shi ne waliyinsu wa huwa waliyuhu Allah shi ne waliyinsu masoyi ake nufi waliyu, majibinci wanda yake annasiru almusta'inu shi ake kira alwaliyu mataimaki wanda zai agaza maka a duk sanda ka shiga matsala in ka kira shi zai taimake ka to su ba su da wanda suke jibinta al'amarin su gare shi sai Allah wa huwa waliyuhu shine majibincin al'amarin su mai taimaka musu lokacin da suka shiga matsala wanda kuma suke neman agaji a gunsa lokacin da suke buƙatar agaji bima kanu ya amaluna me yasa aka saka musu da darus salami gidan aljanna gidan zaman lafiya saboda aikin da suka aikata a duniya yardajjen aiki ne irin aikin da Allah ya yarda da shi ne babu yanda za a yi ka yi yardajjen aiki sai in daga ƙur'ani ka ciro karantarwa sai in daga hadisan manzon Allah ka ciro karantarwa in dai ba daga nan ka ɗauko koyon aikin to ko ka yi shi ba zai zama yardajjen aiki ba shi yasa Allah ya ce man kana yarju liqa'a rabbih ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk mutumin da yake son haduwa da Allah salum alum a bashi daru salami to yayi kyakkyawan aiki na gari aiki bai zama na gari kuma sai in ya samo asali daga Qur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ka yadda kai wa Allah shirka shirka a addini Allah ya ce ga doka ga yanda za a yi sai ka ƙi sai wani ya ce ga wani ma ni kuma na ce ga yanda za a yi sai ka bi na wancan sai ka bar na Allah ko a ce ga na manzon Allah sai ka ƙi bi sai ka ɗauko na wani sai ka yi kuma ka ce addini ka yi Allah kawa to wannan ba zai ma amfani dole ne aikinka sai in ya dace da karantarwar Allah ko karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zama amalan salihan Allah ka datar da mu to don haka irin wannan aikin shine zai sa kuma a ranar gobe kiyama dalilin sababin aikin ba don yawan aikin ba sad dalilin sababin aikin sai Allah ya saka a gidan aljanna amma aikin tsadarsa bai kai aljanna ba tsadar aikin bai kai aljanna ba me yasa Allah ya baka aljanna saboda ya ce kai kai kayan da baka sani bai wani lokaci zaka iya aiken mutum jimeta ya biya ma bukata ka ji daɗi ka bashi dubu ɗari eh yanzu idan yanzu wannan aikin da ya je ya dawo kawai ya kai dubu ɗari ne saboda me ya ka aike shi ya biya ma bukata ya yi ladabi yadda ya kamata sai ka ji daɗi kai masa wannan kyautar aiko to Allah yana ba mu aljanna ne saboda ya ce mu yi mun yi ya ce kar mu yi mun ba mu yi ba shi yasa kawai zai ba mu aljanna amma aikin ka bai kai ka samu aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai shiga aljanna saboda yawan aikinsa aka ce har kai ya rasulullahi ya ce har ni sai in Allah ya lullube ni da ramarsa kawai ya bani saboda me saboda ya yarda da aikin da na yi ɗan kaɗan don haka ake neman ka yi yardajjen aiki ba mai yawa ba wani sai ya kwana yana ibada ta bidiya kai ka ta munti goma sha biyar yardadda sai Allah ya karba ta gani wani sai ya wuni a masallaci yana jan carbi yana karance-karancen da la asala kai kuma ka yi na munti goma sha biyar mai asali sai ya yi amfani to kada ka yadda da duk wani abu da za a danka maka in dai bai da asali a ƙur'ani, bai da asali a hadisi za ka sha wahala banza wallahi wahala za ka sha kuma ba zai ma amfani a lahira ba Shi ne Allah yake faɗa mana irin wannan ayyukan ne ake cewa qadimnahu ilama ma amilu min amalin Allahu, haba'an mansura sai mu gabato da su ga aikin da suka yi mai yawa amma saboda bai yi mutaba'a da karantarwar annabin da muka tura musu ba sai mu mai da wannan aikin an kura manfura abun shekewa kawai mu ce ba namu ba ne don ba mu ce yi irin wannan ba ta ka sha wahalar banza to mu nemi ƙoƙari aikin da duk zaka yi ka sa ikilasi don Allah sannan ya samu mutaba'a ya bi karantarwa manzon Allah in dai ba za ka yi aiki karkashin karantarwar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to kai a wurinka aiko annabi bai da amfani to in ba za a bi shi ba kan me yasa aka aiko shi eh ai Allah ya turo shi ne don mu yi yanda yayi don mu yi yanda yace don mu bar abin da ya hana mu yi abin da ya bada umarni har yace laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana lalle ya kasance gare ku game da ma'aikinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abun koyi mai kyau in dai kana so kai koyi mai kyau to kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salataka an takuna tabi'atan bi salati rasulillahi ni za kai sallar ka ta zamanto mai biyayya ga sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sallu kamar aitumuni usalli hmm. ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kar ka zo kana yin sallah ka daban irin ta manzon Allah daban don haka ka bincika ka gane wani irin ruku'i yake yi wani irin sujuda yake yi wani irin zama yake yi a tahiyar farko wani irin zama yake a tahiyar karshe wace irin kabbara yake yi me yake faɗi in bayan kabbara me yake karantawa me yake kaza ya kamata matsayinka na musulmi da Allah ya ce wa matiridillahu menene idan Allah ya nufe ka da alkhairi ya sharaha sadrahu lil islami aka ce za a buɗe kirjinka don musulunci to ya kamata ka gane yadda za ka yi musulunci musulunci kuma manzon Allah ne aka turo shi da shi in kuma baka bincika yanda ya karantar da shi ba ka ce za ka yi shi haka kawai ba zai zama musulunci ba In da a ce kowa zai je ya yi yadda ya ga dama a zai zama addini da ba za a turo shi ba ma da turo shi bai da amfani abin da yasa aka aiko shi don a bi shi to me yasa kuma ba a so a bi shi wani wani ne wai aka ce kai ma ahli sunna ne ce Allah ya sauƙaƙe <laughs> eh wai Allah ya sauƙaƙe aji fa tsabar ilimi wala ko dai rashin ilimi to wai shi ba ahli sunna ne ce Allah ya sauƙaƙe mini Allah ya sauƙaƙe mini ya dage ba ya ce ashe kai ba ka so na an ce mai ahli eh, sunna ahli sunna wai wai an ce abokin bin manzo Allah wai Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe wai shi mm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati na gore ku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidina da kuma sunnar na dinnan su abubakar su umar su Usman, su aliyun nan ku yi kokari duk abun da ka kuka suna yi to ni na koya musu ku bi sunnata ku bi hanyar da suka dora ku a kai kai kuma ka ce wai Allah ya tsawani to hanyar wa za ka bi kuma ka tsira a lahira annabi muhammad da shi kadai ne aka turo kuma ba za a ƙara turo kowa ba har duniya ta tashi daga shi ba za a ƙara ba kuma qur'ani shi kadai aka aiko kuma na manzon Allah ne shi aka bashi kuma ba wanda zai sake samun wani qur'ani kuma ba wani qur'ani na wani sai wannan din kai ka ce Allah ya sauƙaƙe kaga da farko dai ba ruwanka da qur'ani kenan ba ruwanka da duk wani hadisi da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da duk wani aiki da koyarwarsa ya fito daga cikin Qur'ani ba ruwanka da duk wani aikin da koyarwarsa ya fito daga hadisan manzon Allah tunda ka ce Allah ya sauke ka gani ko kuma Allah subhanahu wata'ala ne yace mana duk wani musulmi ya bi Allah ya bi manzon Allah la ilaha illa Allah shine bin Allah muhammadur rasulullah shine bin manzon Allah duk wani musulmi ana so ya zama ahli sunna ne don muhammadur rasulullah din shine sunna idan da ba za a zama haka ba ba wai ya kamata bane ba wajibi ne wajibi ne dole ne kawai kaza a kaji a ranka kai kana son sunna don shi ne muhammadun rasulullah don yanzu idan da wani zai zo shiga musulunci in ce aka ce masa kul la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ce a banda nan ni ba zan faɗi wannan ba za ku karɓe shi ya musulunta bai musulunta ba sai ya hada da muhammadun rasulullah sannan ne yake zama musulmi dole as-sunnatu hiya al-islam wal islamu huwa sunna sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna wa aqiullah wa rasula Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ko wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam duk mutumin da ya saba wa manzon Allah ya saba wa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kibi sannan ya rabu da hanyar masu imani sahabbai hanyar muminai sahabbai kenan wa'anda suka yi karatu gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuwallihi sai mu kibinta masa mata walla abin da ya jibinta shi ba ya ce kaza yake so ba sai mu kyale shi sai mu sa masa son abu sai ya mutu wa nuslihi jahannama sai mu sa shi a wuta ya ci riba mm. to qur'ani ne ya faɗi wannan to wallahi ba abin da ya kamace mu kamar mu musaltu da wannan kalmar da muka faɗa, la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah manzon Allah su ne abun riko su ne abun bi Allah ya taimake mu duk wani wanda ba biyun nan ba zaka bi shi ne don ya nuna maka hanyar da zaka bi wa'annan amma idan in ka bi shi ba qur'ani ba sunna zai nuna ma ba to ka bi banza amma biyun nan su ne wajibi ka bi su Allah manzon Allah wanda duk ba su ba kuma ka bi shi don ya nuna maka wa'annan biyu an fahimci wana to Allah ya taimake mu da sauran lokaci kwata kwata ko ko za a tambaya tambayoyi ga sunan jikin na shekarar jiya to da ba wannan sashi ake yi a gidan rediyo ba sai mu tambaya ne don yana da kyau mutane in suka yi tambaya a ba su amsa ita jigga su ba su da amfani alaikum salam to sai ka dani haƙuri waɗannan wanda suka riga ka kwana da kwanaki ka ce na'am Allah saka da dai kawai mai tambaya da tambaya mutum ne yana azumi mm. sai ya kwanta da rana ya yi baci kuma sai ya yi mafarki ya bata jikinsa to idan ya yi wanka shi zai ci gaba da azuminsa ko kuma baya da azumi to yana da azumi idan mutum ya yi mafarki ko da daddare ko da rana abinda yake kansa kawai wanka yana azumi ko baya azumi hmm. an gane ko ah. Aziminsa ba abin da ya shafe shi don wannan ba jima'i ba ne ba shi ne ya yi jima'in da raɗin kansa ba akwai mutumin da zai ce bari yau dai kam na kwanta zan yi kokari da yau kam zan yi gafarki akwai amma mutum zai iya cewa yau kam zan sadu da wance ko ko ba a gudu da niyyar yau kam zan sadu da wance to amma akwai wanda zai ce yau zan yi mafarki zauwa yake yi to duk abin da ba ka da dama a kansa Allah ba zai kama ka a kansa ba mafarki ya zo maka kwatsam ne don haka baya bata maka azumi amma wajibi ne ka yi wanka wanka kan wajibi ne azuminka kuma yana nan Allah ya ce ce Allah saka da alheri mana mun gode sosai Allah biya maka bukatun ka na duniya da to gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu duka to akan Allah fa yanzu mai wannan tambaya ita ma dai makamanciyar wancan din ne amma shi ya ce mutum ne ya yi tunani kaɗan bayan awowi sai maziyi fito masa azumin shi yana nan azumin sa yana nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah bai ɗora wa mutum abin da bai iyawa sai dai in tunanin shi ya kai kansa inda zai yi tunani ko ya sa wata mace a gaba yana ta kallo yana ta tsarawa yana ta tunani kuma ya ƙi barin wurin har haka ta faru amma don dai kawai abin zai faɗo mar a ransa ne ya tuna matarsa ta tafi kano yau sati guda wallahi eh. yana ta tunaninta to wannan ba komi Allah ya saka da alheri na malam mai tambaya ta biyu an daga ta malam yace shin ya halatta mutum ya sa bukatocinsa a cikin sujjada ma'ana ƙarshe a sallar farila ko a sujjada farko ko a ta ƙarshe za ka iya sa bukatunka domin sujuda nan ne aka fi matsa kusa da Allah in ka je ka kai goshin ka ƙasa ka kai matuƙa wajen kusantar Allah a lokacin ake so kai ta tasbihi kana girmama Allah sannan kana addu'a kana nema a wajen Allah to a lokacin kuma Allah zai biya ma bukata wannan ya halatta a takarda ta gaba a kan yana tambaya ya ce wani ne mai mata biyu in ya kwana biyu a ɗayan sai tafiya ta same shi to in ya dawo zai sake dawowa a gun wannan ɗin ko kuma shi ke na ita wata ya danganta daga yanayin tafiyar na idan tafiyar da ya tafi ɗin kwana biyu ya dawo ba zai koma gunta ba Ah. sai ya koma gun wacce ba a kwana biyu a gunta ba kafin a tafi idan kuma da ya je ya daɗe to shari'a ta ba shi zaɓin ya sauka inda ya ga dama ko kuma ya ba su zaɓi su su sauke shi inda suka ga ya dace tunda wannan dama haƙƙinsu ne sai ya shaurara ya ga wanda za su yi masa shimfiɗa to wannan shi ne mafi alhamdulillah haramci a ciki wa da kane suka haifi yaya ko za su iya hada su aure ko kuma ya da kaninta ko kanwa da yayanta sai suka aibu matar ta aibi da namiji yayan ya aibi ya mace za a iya hada su aure ya halatta ba wani matsala sha ya halatta ba muharramai ba ne ba sa cikin wa'anda aka lissafa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum har zuwa karshe bai shiga ciki ba ba sa ciki sam ya na'am ya a ba za a hada su ba yana nufi da ba zai hada su ba hada su zama ba zai sa su su zama kishiyoyi ba ya raba zumunci don za su zo su ta gaba da juna Allah ya saka sai dai in ɗayar ba ta nan ya sake ta sai kawo ɗayar kuma in ɗayar ta mutu sai ya auro ɗayar yawwa amma ya ɗauko ta wannan zumuncin da yake tsakanin su ya zo ya sa su zama kishiyoyi bai kyauta ba Allah ya saka da eh, kamar yadda ba za ka ɗauko kanwa ka haɗa da ya ba kaga ka saba wa zumunci a nan don kishin nan wani abu ne wanda ya kai matuka wanda yana iya soke wannan yan uwantakan ma gaba daya to don haka bai kamata kuma a ce an soke yan kwanta na Allah ya sa eh, eh. to in aka ce in mutum ya ce shi Ali sunna ya zama dan izala ne to yanzu sai mu bar ahli sunna don kar mu zama yan izala a mukan ba mu bai eh mu ahli sunna yanzu tun lokacin da annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin nan shekara nawa dubu da abubuwa eh ranan da aka kawo kungiyar izala kuma shekara nawa ne ko 40 bata yi ba to wanne ne ya riga wani kuma sai mu bar wancan din don wannan mm. eh wannan ba hujja ba ne ce da za ta raba mutum da annabi Muhammad sallallahu to amma me yasa kuma ba a so a bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma an bi wayansu shi wannan Allah ne yace mana Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma an ce a bi sunnar sakate ba za ka bi ba wannan kuma ka ce ƙarwa ne wane nan kuma ba inda Allah ya ce wane waliyullah eh sai ka ce shi kam za ka bi amma sunna Allah ya sauƙaƙe don kar in zama ɗan izala don Allah da wanda Allah ya faɗi a ƙur'ani da wanda ba a faɗa ba wanne ne fi wanda Allah ya faɗa ma da kuma wannan ko da an faɗa ma an ce wane waliyullah muhammadun rasulullah da waliyullah da rasulullah wanne fi rasulullah ya fi waliyullah ina ya samu ilimi yadda ya samu karatun da har ya zama waliyullah daga wajen manzon Allah ko ba haka ba shi ma sai da ya bi manzon Allah ya zama waliyullah shi ma nan ya bi sannan ya samu waliyullah to kai ba ka so ka zama waliyullah in kana so ka zama waliyullah to ka bi rasulullah sallallahu ya wasallam ko kuma kai so ganye kawai dai ka ci albarkar waliyin waliwa ne kai ba za ka nema kai ma ka zama wali ba shi kan bai da albarka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sai ya zama wali. to kai ma ka bi annabi muhammad ma sallallahu alaihi wasallam don ka zama wali. sai sai nema albarka waliyi eh? to an na ka da annabi sallallahu alaihi wasallam an dora ka akan wani wanda kuma Allah bai ce maka ka bi shi ba ba sunansa qur'ani ba sunansa hadisi son zuciya ne zunzurutu duk girman rawani mutum ya faɗa maka wallahi son zuciya ne kawai amma muhammadun rasulullah fa babu shi a qur'ani eh ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum babu shi a qur'ani to wancan fa akwai inda aka ce ku bi shi babu son zuciya ne a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu mm. ko kaga mai bin abun bautarsa shine son zuciyarsa fa ballahu Allahu ala ilmi haka muke so mu zama kenan mm-hmm. yanzu abinda ake so in ana so a hana ka addinin ka na kirki sai a ce kai wannan aikin da kake irin na yan izala ne ka bari mm-hmm. to in yi na suwaye eh to za a raba ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a raba ka da addinin musulunci wannan shine matsalar da muka samu a rayuwar duniya yanzu kenan mm-hmm. matsalar kenan wani kuma yana nan shi kuma in yana ra'ayin wata kungiya in wata kungiya tana abu shi kuma sai ya yin wannan abu eh. don kar a ce ya koma waccan kungiya eh. ita kanta izalar da ta kasu kashi biyu ba haka suke ta yi ba da in ana sallah kowa yana yin haka ko kuma su saki to sai suka rabu he wayancan wayancan he su saki wayannan sai su yi haka ba son zuciya a ciki akwai ai in za a bi annabi sallallahu alaihi wasallam kan karantarwarsa a bi kawai a bi kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ce kai mu fa izalan mu nan ba ta Kaduna bace ha yawa assalamu alaikum kawai mu malikiya muke ta Kaduna daban to ba matsala a ciki don Allah matsaloli kai mana eh matsaloli to haka shi yasa aka ce ka bi sunna ka bi littafin Allah Qur'ani ka samu lafiya ka rubuta duk wasu ya mutse ya mutse da aka kawo kungiya ka barta dariqa ka barta ka bi annabi Muhammad da Qur'ani ka bi musulunci shikenan idan Allah ya yi nufin ka da alkhairi yanzu aka ce fa ya sharaha sadarahu lil islami hmm. an faɗi wani sunan ɗariƙa ko ƙungiya aka ce sai a buɗe ƙirjinka don musulunci to in ka rike musulunci me ya ka rage wallahi mutum ne ya rike dai me ya saura na ka rike mai ka rike qur'ani ka rike sunnar manzon Allah ko za a ce ka zama kaza kai manufarka mutane sun dauka abun da nake faɗi munafurta su nake wallahi ko a gaban waye haka nake Allah saka da ba wai muna furtar mutum nake ba ni ba kungiya nake yi ba wannan kam kuma ba dariƙa kowa nake yi ba musulunci nake karantarwa kuma shi nake sha'awa kuma shi nake bi qur'ani sunna kuma in aiki na sunna ya zo ko yayi kama da na dan izala ko yayi kama da na dan shi'a ko yayi kama da na dan dariƙa shi zan yi dan za ka zarge ni sai ka zarge ni ba bana wallahi tare za mu ba zan kauce ba ni sai dai kawai abinda zaka faɗa ka faɗi kar ka yi tsammani wai na ina yi muna ka ne a wannan a intar ku yake yi haka ake ce masu ba ruwa na ko yanzu muji a gaba na haka Allah ji kan ba wanda zai raba ka da sunna wai don kar a ce ka zama dan gizana wallahi in ka yarda amma ruwa ta lalace babu yadda za ka bi qur'ani ka bi sunna in dai ka ce kwata kwata ba za ka yi aikin da za a ce ma dan gizana ba to za ka rabu da qur'ani za ka rabu da hadisi sai su ma suna aiki wani kai ɗan izana wanda ba su to wallahi suna yi Iri iri sai mutum ka ji yana ƙaryata hadisi ba wai don aƙida ta bambanta ka da wani eh? sai ka ji mutum yana zagin dangalallun wani wai mutum ya dangale wani ka duba su ba mutum manzon Allah ne ya ce a yi bayan kin yi wankin zanin ki shekaran jiya har zuwa yanzu kin san ban ganki a mace ba ka tabbatar mata wannan eh to daman shiri na ina so in sake ki sakin da zan yi miki nan saboda halimu mu da ke ba zai haɗu ba na ce kaza kin yi kaza na ce kaza kin yi kaza na yafe miki dukkan kuskuren da kika ma ke ma ki yafe ni ga wannan turame din ki idda a ciki ki dinka a idda ga kudin dinki